gari ya waye. Za ku saurari shirin gari ya waye daga tashar Arewa 24 a tsarin podcast. masu kallon mu barkanmu da shigowa sashen gari ya waye muni muku lale da marhaban da sake kasancewa tare da mu a daidai wani lokaci a cikin shirye-shirye da zamu kawo muku bayan shirin nan na fagen wasanni inda muke kasancewa tare da muhammad abubakar suleiman akwai shirin nan na fagen nishadi ta haka zalika akwai zangon shakata inda ake saka mana daɗaɗɗen wake-wake a ƙarshe kuma mukan kasance a dandalin nishadi inda mawaka ke shigowa domin mu tattauna da su kuma daga bisani su gabata mana da waƙoƙin da suka shigo da su da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin na wannan lokaci. Hmm. Malam Mahmudu barkanka da shigowa. <clears throat> Barka da yan tashi lafiya. Lafiya kalau ya gida. Alhamdulillah. Ah, amma bada a gurguje a cikin abubuwan da muke yawan tattauna cikin kamar social um, abubuwan da mutane kamata su sani ko kuma da suka san suna yi su san ka'idoji yawon rayuwa ka ne mm. kamata akwai wani abu da mutane ba su gane ba misali idan mutum ya nuna maka wani abu a waya ko mm. hoto ko wani abu to wannan hoton kawai yake bukatan ka gani baya bukatan ka yi swiping ka je ka ci gaba da kallon wasu hoton dan zaka je ka gane mishi sirri din ai mm. kamar waya kamar ah, secret din ka ne mm. so idan na ce maka ga inda nake son kawai ka kalla gashi ne abu da nuna maka kawai just ka kalla ka bani wayata mm. amma zaka ga wasu mutane bayan su gama kallon wannan hoton su fara bincike Mm. to gaskiya bai kamata ba is a very wrong abu da mutane suke da bai kamata ba gaskiya wato kin san mafi akasarin abubuwan da zaka ga kamar ana faɗa su haka basically kamar ko addini ya hana ka mm, mm. kai kutse cikin abin da bai shafe ka ba eh. gane yana daga cikin addinin mutum ka bar abin da bai name ka ba ko kuma ka bar abin da bai shafe ka ba kutse ne wannan mutum ya baka ya ce kalli ka ga ana ba shi sai ga kuma wuya abin ana ana ta haka ana ta haka ya eh, eh, tsannan da kake gani an fara an fara abin kai ba wifan mota ba amma ka dinga shafe shafe kenan Ah, wani lokaci mutuncinka ne zai zube ka kalla abin idan kamar babba ne baka waya kaje ka saba da shafa shafa kawai kaje kana shafa mashi sai kaje ce ba ni waya saka kallon abu kaza kaza mm. ko tuhuma ka aka sai ga mm. girman ka ya wani fa zaka ga waya ma kai zai ka ga yana tura kunnen sai yana sanya ji me kuke discussing kai ba mm. da ka ake wayar nan ba ka ja gefe ga wannan mana akwai wani abu ma da ya kamata idan for example inda kuke kana wayan ka san wasu wayan zaka dinga jin ma wasu ni ba na ma iya zama tashi zan yi in fita idan kai mai mm. wani ba ka tashi ka fita ba ni zan tashi in bar maka ai kamar secret ɗinka ne bai kamata ji mutane su dinga ji ba kamar kamar shiga gidan mutum ba da izinin sa ba duka wannan haka ne bai eh. kamata ba gaskiya gaskiya to Allah ya sa da mu dace masu kallo bara mu kasance da Muhammad a cikin shirin na fagen wasanni Muhammad dan ka shirya duk kana zaune nan dai amma dai je ka jira to barkanmu da shigowa fagen wasanni kamar yadda aka sani tuni dai Sergio Ramos yayi ban kwana da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a daidai lokacin da suka samu sauyi mai horar da 'yan wasa wato tsohon mai horar da 'yan wasan ta Carlo Ancelotti wannan shine jigon batun da za mu tattauna tare da Muzammil Alhayola a cikin shirin fagen wasanni na wannan lokaci. muzammil barka da shigowa Allah Muhammad barka da wannan lokaci kwana biyu ba mu sami zawarcinka ba amma a yau Allah ya kawo ka kuma za mu fara ne da shi wannan mabambatu a kwanakin baya Sergio Ramos bayan shekaru goma sha shida mm. a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid an kawo ƙarshen wato zama tsakaninsa da wannan kungiya mm. a lokacin da yake bayani na ƙarshe bayan an yi gangamin 'yan jarida har kusan yana kuka akwai batutuwa da dama da za mu yi warwara a kansu mhm. shekaru goma sha shida Sergio Ramos a Real Madrid shekaru goma sha shida ba wasa ba ne Muhammad mm. ah, idan ka dubi musamman shi shugaban mu fara duban shi shugaban wato Florentino Perez mm. ah, Sergio Ramos yana daga cikin yan wasa 'yan asalin kasar andalus wato yan spain kenan da shi wannan shugaba sanda ya dawo kan mulkin ita wannan kungiya mm. ya fara dauka kuma tun yana shekaru goma sha tara shekara ta dubu da biyar kenan ya dauke da kungiyar kwallon kafa ta serbia. Mm. a wannan lokutan kusan ana gani inda an sayi shi ne euro miliyan 27 ana gani kamar yawa kamar caca ce ko kuma abin da yi kamar da wahala kuɗin sun yawa amma kuma ya biya a wannan lokutan an ka dubi irin wato kamar kyaututtuka da kambuna da kuma matakin da ya kai mm. a yanzu kafin a zo ga batun tsayawarsa da buga ta real madrid mm. domin kuwa idan ka dubi irin su baresi su Paulo Maldini mm. sun faɗi kan cewa Sergio Romo wani dan wasa ne wanda yake a baya wanda tarihin kwallon kafa ba zai gama cika ba sai an yi magana sa kamar yadda su ma ake faɗan su mm. domin kuwa Paulo Maldini ya taɓa cewa wannan shine kamar magajinsa a wajen kwallon kafa mm. saboda a duka wato zaka iya cewa yan baya ko kuma gidan baya wajen da suke tsaro ba wajen da baya bugawa sannan ka zo batu na wajen cin kwallo ba a bashi a baya domin ko kafin ya ba kungiyar ya jefa kwallo har ɗari da guda ɗaya mm. haka ba karamin nasara a matsayinsa na dan baya sannan kuma ga abin da ya yi ya lashe gasar la liga mm. guda biyar ya lashe gasar kofin Zakarin nahiyar turai guda hudu mm. banda kuma kofuna na irin na kulabluka da irin wanda zaka ce kofuna wasanni da ake na share fage to ya yi abubuwa sannan kuma gashi ya zamanto shine jagora na kasar andalus jagora kuma na kungiyar kwallon kafa ta real madrid ba karamin nasara ya ba a rayuwarsa musamman duba da irin jagorancinsa domin wasu 'yan wasan da suke faɗarsa a baya bayan nan kamar stony kuro suke cewa sajiyar Ramos ba wai kawai in ka kira shi kaftin ba wai kawai kaftin ba ne mm. abin da yake saka wa 'yan wasan zaka kamar mai horarwa ne a cikin fili mm. ba wanda yake wajen filin ba in ka duba an ce kamar yana da alaka ma da barin shi kansa zanadan zan Real Madrid din mm. kan batun sabunta ragin sa Sergio Ramos ko a kungiyar kwallon kafa tawaga ta andalus ko kuma a real madrid hmm. duk wanda suke tare da shi suna cewa shugaba ne na gari kuma yana kara musu kwarin gwiwa lokacin da suke wasa yana da matukar kishi na ita wannan kungiya a 'yan kallo ko kuma masu magoya baya da dama sun akwai wato ra'ayoyi musayar ra'ayoyika da aka yi musamman hmm. ganin cewa ya bayyana cewa ya yarda zai rage albashinsa ya karbi kwantaragi ta shekara daya a mm. daidai lokacin da kuma shi perez yake ganin cewa sun ma janye wannan kwantaragin a lokacin da yake bayanin perez yana zaune mm. saboda duniya ta dauka cewa ramu ya tsaya cewa lallai sai an masa karin albashi ko kuma mm. sai an ci gaba akan sa na da wanda shi kuma daga baya yake bayyana cewa ya ma yadda za a yi rage ba kuma shine mutum na farko eh. wanda ya bar kungiyar haka ba ana ganin kamar akwai 'yan wasa fitattu wanda a baya su ma suka bar kungiyar ana ganin kamar ba ta daɗi ba maganar shi zidan da ya tafi ana alakantar cewa waccan tafiyarsa ta farko ma tana da alaka da tafiyar cristiano ronaldo to kaga kamar an sake maimaita wani abu makamancin wato asu muhammad firantino firas mutum ne wanda an kace a harkar wasanni ko kuma a harkar kasuwanci mm. a yanzu a duniya kusan yana daga cikin mutum ɗari na farko da suke da kuɗi sannan kuma a kasar andalus ko kuma a nahiyar turai yana daga cikin masu kuɗi a kasar andalus kuma shi ma yana sauhun ah, mutane guda biyar ne nake tunani ko mm. guda uku wanda suka fi kowa kuɗi idan ka kula da irin harkar kasuwancin kasuwancinsa da yake mutum ne wanda yake allah ya bashi basira da kaifin basira da kuma tunani ta yadda za a juya kwandala mm. ta zama naira to shi ya kware akan wannan sannan yana da kwararrun mutane wanda ya ɗauka wanda suke aiki tare da shi bari baka wani misali a lokacin da za a ɗauki david beckham a real madrid akwai wasu ƙwararru wanda suke su masana ne akan sanin wato tsimi da tanadi mm. wanda suka faɗa masa a lokacin uh, manchester ta nemi fan miliyan 24 mm. a lokacin kuɗi ne masu yawa shekarar 2003 kenan sai yake cewa yaya wannan kasuwancin zai kasance sai suke ce masa to ai kamar ka ɗauki dala miliyan ɗaya ne mm. in dai Real Madrid za ta sayi David Beckham David Beckham da ya zo shekara hudu sai da ya ajiye Real Madrid wajen uh, uh, fam miliyan ɗari uku da wani abu riba ninkin ba ninkin riba ninkin ba ninkin yawa to shi kullum abin da yake duba ya zai juya kwandala ta mm. zama naira abin da yake kenan matsalar da lokaci ka san kuma akwai lokaci mm. mutanen duk abin da suke suna da lokaci sun fi mu girmama lokaci idan abu ya riga ya zo kan lokacinsa su kawai suna hakura da shi domin saboda dan wasa zai iya dainawa amma ita wannan cibiyar ko kuma shi club din mm. dole zai ci gaba suna da tsari na cewa duk lokacin da dan wasa ya riga ya dawo sannan kuma ta suna da tsarin kan cewa duk sanda dan wasa ya kai shekaru 30 da there did you to a tsarin su kwantaragin da suke bashi sai dai a dinga bashi shekara daya mm. da kuma damar karawa ah. saboda za a duba adadin wasannin da zai buga da kuma watakila rauni da ya samu da kuma mintunan da yake samu yake bugawa mm. sannan ya kuma kuzarin sa yake inda suna da likitoci duk wanda suke faɗa musu wannan abu wai abu ne suke yi da ka ba mm. da zamu ce kawai a tukin tsaye akan abu kana tafiya shekaru kuma dole haka ne ko ba za ka iya cutar halitta ka ba saboda da zarar kana shekaru kai ma ka san karfin ka kalli wasu daga cikin alƙaluma waɗanda mafi akasarin mutane suke kallon su cutar ramus da shi hmm. musamman abin da ya shafi kamar jan kati bayan ya kammala alkalma sun nuna cewa duka-duka jajayen katin da aka bashi daga gasar ta La Liga har zuwa gasar zakar nahiyar Turai mm. guda takwas ne wasu idan mm. suka kalli yadda yake samun katunan sai su ringa tunanin sun kai guda ashirin ko sama da haka ma haka ake yawan faɗa saboda yawanci katin da yake samu na wannan na kora din za ga a mm. manyan wasanni ne wasannin da kusan duk duniya ana kallon su za ga kamar irin wasan El Clasico ko dai wasu manyan wasanni wanda suke kamar na kusa da na karshe ko wasannin quarter final kenan ko kuma wasannin karshe na gasar zakaru wannan duk ido yana kansa shine yake kuma idan ka dubi wasu lokutan katinan. da yake samu din ko kai ne mai horarwar a lokacin idan har bai wannan abin ba za ka ce ya zama wawa mm. to wasu katunan da yake samu ya dace ya same su a wannan lokacin mm. sannan kuma wani lokacin kamar sadaukarwa ce shi yake wa kansa mm. saboda idan ka riga ka bibi tarihin rayuwarsa ko kuma zaman nasa a mata za ka san ba sun jima ba su dan wasa wanda yake sadaukarwa da kishi idan ba manta ba ka ah, kamar akwai wasa da Federico Valverde Mm. ya yi kusan kwaikwayon irin wannan ya yi irin wannan dumfala kuma an eh, yabe shi wanda har shi mai ko horar da yan wasa na ɗaya kungiyar ke cewa shi ma shi ma ya yaba masa yace ko shi ne a matsayin sa haka zai saboda mm. wannan abin da yi din kaga ai ya sa Madrid ta lashe ta lashe to bari mu kalli ita kanta bayan a Madrid bayan shi Sergio Ramos ya tafi wato yan wasan baya mm. abokin a wasan sa Varane shi ma ana ganin cewa lokacin tashin sa yayi saboda duk lokacin da yake wasa ba tare da shi Sergio Ramos ba za ka ringa ganin cewa ana ganin ana gano lagonsa. Mm. Wato kusan za mu iya cewa rufin asirin sa ma Sergio Ramos ne mm. wannan magana haka kuma alƙalima da ƙididdiga sun nuna haka. kuma sannan abu na biyu shine baren yana da karancin shekaru kusan babu wani kofi da bai lashe ba mm. kofin zakarun turai a kofin duniya da mm. kofin nahiyar turai dukkanin su ya riga ya same su kuma shekarun sa yanzu 28 zai shiga mm. to saboda haka kasar dan adam yana da wani abu idan ya samu nasara akan abu sai ya ji wani lokacin kamar ya kawo ko kuma wannan abin ya ishe shi yana buƙatar sauyi na wani abu to kullum abin da suke buƙata kenan suna buƙatar sabon kalubale watakila na so je jarraba a wani wajen kwantaragin su shi ma saura shekara ɗaya kare mm. kuma dai da da sun riga sun ga militao ɗin ya musu amma batun shi sajiyar Ramos mm. jinkirinsa jinkirin samun ta contract ya sa ta ta ɗauki wannan alama shi karba da wuri yau shi ya karba da wuri saboda kamar janjanin da yake shekarunsa talatin mm. da hudu zai shiga da biyar kuma sun riga sun karya kamar tsari ko na al'ada na wannan kungiyar duk da cewa irin tarihin da ya kafa mm. suka ce za su su shekara ɗaya suke so su kara masa amma da zaɓi na wancan mm. rage kuɗi kuma da aka yi batu ne daman na wannan yadda yanayin duniya tattalin arzikin duniya riga ya karye ko kuma ya ƙasa sakamakon abin da aka yi yau sun sadaukar da wannan kaso wasu har talatin ma kai wasu ma kusan kaso hamsin suka riga a wasu kungiyoyin suka yi to su madarar kuma sun yi wani abin shi kuma wakilinsa kusan za mu iya cewa da laifin wakilinsa wanda yake dan uwansa ne shi yake wakiltarsa mm. ya kamata a ce ya gaya masa kan cewa wannan abin fa ya kamata a ce an yi shi a wuce wajen to amma sai da kai ha kusan wajen wata biyu su kuma wajen wajen ba su tsaya ba sauyi da aka mm. samu na mai horaswa wanda dama ana ganin kusan shi ya kafa wannan kungiya ta kai ga matakan nasara wanda zanejin zidane ya zo ya kai ta a lokacin dama yana kamar matakin mai taimakonsa mm. ya sake dawowa a daidai lokacin da take fuskantar irin waɗannan kalubale me kake hasashe na ganin yadda an Ancelotti zai dauki wannan kungiya a matakin da ya same ta yanzu to ya zo da shi kamar ni a gani na kamar magani mm. ka san <laughs> ka je kana da lalura ka je wajen rage shi ma albashin sa yayi kusan da kaso 50 daga Everton ya sake dawo ai dama ce ba wanda Real Madrid za ta reme shi ko dan wasa ko kuma mai horarwa mm. kaga ya ce mata a'a sai dai kawai in wani abu wanda ya riga ya wuce karfansa saboda tarihi ne wayannan manyan kungiyoyi dama takan zo sau ɗaya ne kuma mm. in ta wuce ba dole ba ne ka riga ka yi to dama ce ta zo shi yasa ya ajiye wancan aikin ya zo ya karbi wannan to kuma wani lokacin tunda shi yana da gogewa sosai kusan wajen iya zama da yan wasa sannan kuma ya iya amfani da yan wasan da yake da su a lokacin mm. a ga an sami nasara sai dai kawai zai dan fuskanci kalubale na sauye-sauyen wasu yan wasannin kuma da yake a wannan gabar akwai sauye-sauye da za a yi bangare kamar na shugabanci wajen likitoci masu kula da lafiyar masu horarwa mm. duka akwai wannan sannan kuma ana so a dinga ɗeban matasan 'yan wasa da karamar kungiyar su ma a dinga basu wannan dama akwai 'yan wasa da ake ganin kamar a lokacin zai zo masu daɗi saboda wannan sauyi da aka samu isko na daga cikin 'yan wasa da ake ganin a baya lokacin an mm. tauraron sa ya haska haka zalika ana ganin shi ma gareth bell wata dama ce ta sake dawo a gare shi wanda wala Allah kila zai sake jin daɗin zama a ita kanta Real Madrid. Ito karka manta Real Madrid a yanzu haka suna fama da ko mashashara ta kamar tattalin arziki. Hmm. San ba sa son su shiga abin da ake cewa kamar ah, yawa ko kuma negative ba kuma mm. za su bashi kamar ya dan yi musu yawa a yanzu abin da suke magana shine za a isa rage wasu yan wasan nasu musamman wanda suke karɓar albashi mai tsoka mm. saboda ka san harin yan wasa guda biyu suke ɗaya daga cikin su ko Mbappe ko kuma Erling Haaland mm. to ɗaya daga cikin su suke so su ɗauka musamman ma shi wato Mbappe wanda shi ake gani kamar akwai turjiya wajen batun sabunta kwantaraginsa da kungiyarsa ta fara sanjama mm. to suna so su yi amfani su sayar da wasu yan wasan su cire wasu yan wasan kuma da kungiyar da yanzu kamar albashin shi Sergio Ramos mm. kusan wajen alaba zai tafi mm. haka kuma su wayannan su Gareth Bale su ma idan sun bari da su da su isko din za a iya siyan wannan mbappe da shi da kuma albashin da yake karba mm. ba batun kamar bana tunanin irin su isko da su bal din za su samu dama kamar ta suka samu ta baya saboda real madrid tunanin su a sabanta kungiyar da matasa yan wasa masu jini a jika to musamman za mu yi bibiya na ganin inda shi sajar masu zai koma ko kuma ya koma in so daga baya za mu sake nemo ka domin mu sake fashin baki a kan wannan sabon mu kuma mun gode kwarai da gaske da lokacinka lokaci har ga daga mana hannu to masha Allah masu kallo duka duka abin da ya samu nan a fagen wasanni na wannan lokaci inda muka kasance tare da muzammil alhayola da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu sai kuma mako mai zuwa inda za mu sake shigowa da wasu batutuwa yanzu za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin gari ya waye zai gari ya waye gari ya waye to barkanmu da dawowa yanzu za mu shiga zango na gaba wato shirin fagen nishadi a naomi hmm. na dawo ka dawo ka hmm. ni ko hmm. ni yana ganin kamar mamu ya kamata kuma kaga kaga kai ka hada abubuwan nan sun yi yawa ina jinki ina muhammadu kai za ka shiga studio ka yi waka mm. kai za ka rubuta lyrics in waka mm. kai za ka je ka yi abin bal mm. wasanni amma ni abin da nake son ka koya min a wannan part in sports din da kake yi sunayen players sunayen players eh? bari mu ga wannan suna ya kamata in fara baki amma dai ana san kin san ungola kante aiko sai kin san ungola kante sunan player ne eh ba fa gari ba fa sunan country ne ce ba sunan mutum ne ai baki san ungola kanta ba san shi ba to amma dai kin san Drogba ai ko na san Drogba ah, yawa to saboda kin san akwai wani wanda shi ma yake cewa wai shi wannan Drogba din <laughs> gaskiya dai abubuwa dai da dama mm. masu kallon wa mu je mu ga abin da ake dauke da shi a cikin shirin nan na fagen nishadi ba kasafai kowa ke samun lambar yabo ko karramawa daga wajen mutane ko al'umma ba sai dai ɗaiɗaikun mutane ko wa'anda aka zaɓa a kan rama ɗin. Hakan na faruwa ne idan aka yi duba da idan tsanaki na irin gudummawar da tsiraru daga cikin mutane ke yi ko kuma rawar da suke takawa wajen inganta rayuwar al'umma. Kuma kusan kowane fanni na rayuwa za ka ga kaɗan ke kasancewa zaɓaɓɓu na irin wannan ban girman. Daga mawaƙa, jarumai, masu gabatarwa, shugabanni, kai har ma da sauran fannoni na rayuwa. ana samun waɗanda suke samun ire-iren lambar yabo ko karramawa daga wajen al'umma kan irin gudunmawarsu ga al'ummar da suke rayuwa a ciki hakan ta sa wasu matasa da ke ƙarƙashin ƙungiyar da aka fi sani da garin malam youth awareness forum ƙungiyar da ke duba al'amura kama daga kula da ilimin 'ya'ya mata hani da shan ƙwayoyi da sauran ayyuka na jin ƙai ta gadacen karrama ma'aikatan arewa 24 duba ga irin gudunmawar da suke bayarwa a fannoni daban-daban na rayuwa kama daga zamantakewa ilimi nishadi girke-girke wasanni da makamantarsu daga cikin waɗanda suka samu wannan lambar yaban dai akwai naomi david muhammad abubakar suleiman aisha lawal umar muktar muhammad bello da sauran ma'aikatan gidan kazalika wata ƙungiya mai suna beauty's paradise foundation ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ta karrama ɗaya daga cikin masu gabatarwa a wannan tashar wato muktar haruna aminu mai gabatar da shirin al'adu baya ga hakan idan muka garzaya ƙasar da ke makotaka da mu ghana su ma sun gudanar da gasa na vgms wato gasar da ke karrama mawaka da kuma masu ruwa da tsaki duk a wannan fannin dama dai kasar ta ghana ta shahara wajen nishadantar da 'yan kasar da ma kasashen da ke makwabtaka da ita kamar najeriya da daɗaɗan waƙoƙinsu daga cikin mawaƙan kasar da suka samu lashe lambar yabo akwai mawaƙiya a adina tambi da waƙanta mai taken y wanda ya lashe gasar a rukuni na waƙar rege na shekara taking home tonight. Sai Kidi da ta Say Cheese a rukunin waƙar ta shekara. Mm-hmm. I got a girl, she a London thing. She wanna roll and smoke one thing. I want to give her a diamond ring. but she say other girls like my thing. She make my heart beat say like say boom boom. Next time you're in Ghana, take you to bloom bloom. When we done, we go go home and boom boom. Hop on the wagon, baby say vroom vroom. Say cheese, take a picture. Sai Miss V da ta lashe bidiyon shekara da waka ta na Bada Sports da dai wasu dama. Ajabagbe, ajabagbe, ajabagbe, ajabagbe, ajabagbe, ajabagbe. Thomas masu mu, ya kuke ganin karramawar da ake yi a fannoni daban-daban na rayuwa, musamman ma a masana'antar nishaɗi? Wa kuke ganin dacen a karrama duba ga rawar da yake takawa a fannin da yake? Sai wani makon in Allah ya kai mu. To masu kallo shirin fagen nishadi kenan inda muka ga mutanen nan daga wato NGOs ko kuma ce abubuwa daban-daban suke kawa suke karrama mu a nan wannan shirin na gari ya waye da ma wannan tashar ta arewa 24 wato mamudu idan ka ga shi yasa muke faɗa akwai wasu mutane zaka ga sun daɗe suna ta ayyuka kamar wanda baya gane ma abin da mm. suke yi wanda kamar bai bada ma kamar basu ma san abubuwan da suke yi ba mm. akwai wasu abubuwa kuma zaka ga in ana yi mutane suna gane abubuwan da ake ana saboda abin da muke adam ba wai mu we are perfect bane ba a'a mm. mukan kawo wasu abubuwan da zaka ga babu yadda abubuwan da yake faruwa a duniya wani bai san da zai samu wannan information din ba to mafi akasar shine abubuwan da muke kawo a nan wajen to kaga gaskiya kusan abubuwan da muke da mutane sun yarda da abubuwan da muke har suke mm. shigowa ma su rama mu from NGOs daban-daban kuma kamar su Youth Awareness Forum na mm. wannan matasa in baki manta ba mun taba karɓar bakoncin su a nan na mm. wani gungune na matasa musamman a yankin garin Malam saboda muhimmancin abin da suke zaki ga cewa a wannan taro da suke karramawa za ga manyan mutane daga sassa daban-daban wasu sun taho daga Katsina wasu daga Jigawa wayannan jihohi masu makwabtaka da Kano duka sun zo sun halarci wannan guri saboda irin abin da suke yi yana da muhimmanci zaki ga sun haɗu sukan iya shiga makarantu domin koyarwa sukan ɗauki nauyin yaran da ba za su iya karatu ba abubuwa dai waɗanda suka shafi ci gaban mm, su wannan yankin nasu abin da ake buƙatar kamar matasa daga yankuna daban-daban su yi mm. eh, idan da za mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to za ga cewa wasu abubuwan ba za mu ringa jiran gwamnati ba kuma za mu kasance gata ne ga kawunan mu za mu dinga rage wa kawunan mu raɗaɗɗen rayuwa na yau da kullum abubuwan da ba za su gagara ba gaskiya kuma haka mm. abin yake to Allah da ya taimaka ga baki daya masu kallo shirin fagen nishadi kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu bura mu je mu dan tsahirta muna da ya waye gari tubarkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu za mu shiga zangon mashakata domin ganin wakar da aka ɗauko mana a daidai wannan lokaci girma ya kama wasu sun daina rawa suwa kenan na kace girma ya kama wasu mm, duk wanda ya yi zagi a kasuwa ya san da waye ke duk wanda ya tanka masa kuma to bari an tanka maka eh, eh kana jina ba <laughs> ba girma aka yi ba ka da dama shi rawa part of exercise okay kina da girma ya kama ke kenan Hmm? Hmm. I'm just in my Okay, ina jinki, ina jinki. Kamar magana ta shafe ki. Ah no. Ba ah, kamar ah, ta shafe ki. Allah. on behalf of wanda kake wa magana. Ai na san so. Shi wani behalf? A'a. on behalf of ɗinsu nake magana ai ba wani half ai kawai speak completely for yourself <laughs> masu kallo idan kun shirya ga fefan mu na wannan lokacin. siyata komai na fada ki amsa gare su masoya da yarata kice mini ne kike so idan kika yo haka rairauta mai so na zo gare ni kice haske na idanuna magani da soyayyar ku da na To masu kallo zangon mu shakata kenan da fatan kun nishadantu da wannan kuma za mu iya cewa somin taɓi ne hmm. saboda akwai bakuwa ta musamman da za mu kasance tare da ita. Hmm. Na ganin yau kamar mai ɗayan da bance Ki ban aro yau in kasance tare da bakuwa. Na baka. Ka hmm. san kuma ba na san da in yi emtin in gaya masu kallon mu wacce za mu shigo da ita. Amma ka ce mawaƙiya ce? Mawaƙiya ce. Anya katon katon baya ka bincika an ce mawaƙiya ce. Ke sai ke kamar ko daga gidan sarauta. Ka gane ai eh, saboda da ta yi shiga na dauka ai. ta yi min kama da ina wancan shigar da kika yi ina eh, wancan da kai kai ma kai aiki eh, eh ba ni kadai ne ba kai ma wai aiki yanzu ke nake faɗa wasu <laughs> kallo paper mu kenan na wannan lokaci da fatan kun shaɗantu. za mu je dan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa ya waye gari ya waye masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu za mu shiga shirin fagen nishadi ko kuma dandalin nishadi inda muka saba kasancewa tare da mawaka a yau muna tare da fatima abubakar fati uk kuma jakadiyar wakilin wamban kano ma'ana basarakiya ce don zubinta ma riga ya nuna haka ba mu san za ta kasance ba a yau hajja fatima barka da shigowa Barka ka dai Malam Muhammad ya aiki. Lafiya kalau alhamdulillah waɗanda suka saba kallon shirin dandalin nishaɗi za su ce to yau ba su sani ba shin waƙa za a yi ko kuma batutuwan da suka shafi sarauta za mu tattauna akai amma dai barin mu haɗi duka biyu a yi waƙa kuma a tattauna sarauta kamar yadda na ambaci sunan kifati ga kuma jakadiyar ah, wakilin wamban kano akwai sarauta sannan kuma tunda kika zauna nan ke mawaƙiya ce bari mu fara sanin a takaice wace ce ke kuma me ya haɗa ki da sarauta na sarauta dai ka san mulki na Allah ne mm. Allah ne ya bani sarauta kuma ni mawaƙiya ce mm. to shine dai a takaicen takaicewa kenan mm. amma ina fara waka ne kafin in samu sarauta kuma zan iya cewa sanadiyar wakar ma Allah ya kawo sarautar saboda dalilin waka za ka haɗu da mutane da yawa za ka shiga inda baka isa ka shiga ba kuma dalilin waka za ka yi mu'amala da wanda baka isa ka yi da shi ba mm. amma dalilin wannan baiwar da Allah ya bamu za ka yi mu'amala da kowane irin mutum mai mutunci wanda ya san waye shi mm. kuma ya ga ka kuma ku yi mu'amala ta girmamawa da aminci. Na'am. Bisa ga dukkan alamu wannan ba gajiyarwar tafiya ba ce tafiyar da za ta kai ga mutum ya fara waka har ya kai matakin da za a ba shi sarauta mun sha ganin mazaje ana ba su sarauta a ciki za ka ga an ce sarkin wakar sarkin kano sarkin wakar sarkin dutse da dai sauransu kuma ke kwatsam ga kike makin fada cikin jerin wa'annan bari mu fara daga tushe yaya take tafiyar ta fara ta ina aka soma gaskiya ne ni dai na farko waka sha'awa ce ta kai ni ga yin waka mm. sannan kuma ina son in yi abubuwa kamar na faɗakarwa mm. da sauransu to ni ba malama ba ce gaskiya hmm. amma tun da na ga Allah ya bani baiwa da basirar yadda zan gaya wa mutane abin da nake so ni faɗa hmm. na rayuwa su fahimta to sai na ɗauki ɓangaren waka sai kuma Allah ya sa wannan ɓangaren ya ɗore kuma mutane suna jin daɗin abin da muke yi ko kuma suna gane abin da muke so mu gaya musu Hmm. to dalilin yadda na ga mutane suna jin daɗin abin sai na ci gaba dama idan kana abu in ka ga mutane ba su karɓe shi ba to dole ko me ka haƙura da dama ba ni ba kaina nake yi ba hmm. ina yi ne don al'umma to kuma tun da naga al'ummar sun karba da taimakon Allah da addu'ar iyaye kuma sai Allah ya sa tun da mu ga inda kaddarar abincin mu take sai muka karba hannu biyu ni duk abin da Allah ya sa kaddara ta ce to ina karba shi hannu biyu amma ina addu'ar Allah ya bani kaddara mai kyau wadda zan iya da ita mafi akasarin mawaka da suke da alaka da sarauta ko kuma waɗanda aka ba su sarauta za ka ga mawaka ne da sukan yi waka ma waɗannan masarautu ke ma haka abin ya kasance ko kuma ganin cancanta aka yi aka baki wannan mataki na ita jakadiyar wakilin wamban kano eh to a baya na yi waƙoƙin masarautu kamar masarautar daura mm. da na samu gimbiyar sha'irai to a masarautar kano kuma tun da kaga shi wanda ya bani wannan sarauta jakadiyar wakilin wamban kano mm. shi ma ba a cikin gidan masarautar yake ba ƙauna ce da soyayya da kuma yadda da aminci yasa shi wamban kano Allah ya kara mishi lafiya Alhaji sunusa Ado Bayero mm. ya kira shi ya masa wakilin shi mm. makusanci sosai kenan wanda ko da shi wambai baya nan shi din da aka ce wakili mm. to an san wannan babban al'amari ne kuma babu inda ba a wakilci to shi kuma da ya yaba da tarbiyya da mu'amala sai shi kuma ya ga tun da shi ya zama wakili to ni kuma me zai hana zama jakadiyar shi hmm. kaji dalilin da ya sa aka yi wa'anda suke wajen sarauta idan aka ce an naɗa mutum sarauta suna tunanin cewa wani abu zai sauya a rayuwarsa wasu suna ganin ana samun 'yan silalla wasu kuma daga gefe suna ganin kamar hidima ake wa ita sarautar yaya abin yake tun lokacin da kika samu wannan sarauta kuma a baya kin ce kin samu wata a masarautar daura hmm. shin wani irin tasiri waɗannan sarautu suke yi a rayuwar ku da kuke samun irin su to gaskiya dai mu da ake daukan sarautun nan ake bamu na farko dai kowa ya san mu ba masu kuɗi bane mm. balantana a ce muna daukan kuɗi muna kaiwa masarauta kuma duk abin da aka ce an baka koda mukami ne na siyasa an san kauna ce da soyayya da yabo da tarbiyyar da aka yi wa mai wannan abin ya baka mm. shi yasa to ni ba ni da masaniyar da an baka sarauta wai za ka ɗauki ko wasu silalla ko wasu kuɗi ka ba a'a an baka ne dan ka jagoranci al'umma ta wani bangare mm. wanda aka ga kai za ka iya aka ɗora ka akan wannan aka ajiye ƙwarya mm. a gurbinta saboda shi wanda ya baka yana maka kyakkyawan zato mm. saboda aka kai kuma ya kamata a ce ka zama mai amana ka kiyaye mutuncin shi wannan mutumin don shi ya yaba da mutuncin ka mm. kuma shi ma wanda ya masa wannan ya yaba da nashi mutuncin mm. to ya kamata ka kara haƙƙin na farko dai addinin ka tunda mu musulmai ne mm. na biyu kuma ya kamata ka kara haƙƙin shi wannan bawan Allah da ya baka wannan sarauta da ya zama sila tunda Allah ne yake bada mulki amma wanda ya zama sila ka kara haƙƙin sannan kuma ya kamata ka kare haƙƙin masarauta ya kika ji lokacin da aka ambaci cewa za a baki irin wannan sarauta duba matakin farko da kuma na biyu wannan za mu iya cewa kin riga kin saba tunda an taɓa baki a baya a matakin farko lokacin da aka kira ki aka ce an baki sarauta kaza me kika ji a wannan lokaci to gaskiya na ji daɗi sosai sannan kuma ta wani guri kuma irin na ɗan ji damuwa saboda iyaye na sun rasu mm. na tabbatar duk wanda zai nuna maka farin ciki akan abin da ka samu ba kamar wanda suka yi sanadin kawo ka duniya ba to daɗin da na ji na ji daɗi duk da iyaye na ba sa nan na san tarbiyyarsu da kuma yanda suka horar da ni shine yasa har aka ga an yaba an ce ni ma in zo in yi to kuma inda na ji rashin daɗi da kuma su Allah bai nuna musu ba amma ina musu addu'ar Allah ya sa aljanna firdaus ce ma musu amin amin idan muka kalli jinsin ku na mata so da dama kukan fuskanci kalubale idan aka kwatanta ku da maza kin zama zakaran gwajin dafi wacce kin fi zama tilo daga cikin mata ku waɗanda ake bawa irin waɗannan sarauta shin wani irin kira zaki kamar ga mata wajen tsayawa da kafarsu domin su ma wala Allah su kalli irin matakin da ku kuke kaiwa babu mamaki su masu tsanci kansu a kai gobe. kiran da zan yi ga mata mm. na farko mu ji dai tsoron Allah shine na farko kuma sannan duk abin da Allah ya kaddar kada ki ce wai dan wance ta zama kaza ko ta yi kaza ke ma dole sai kin yi mm. wallahi duk abin da Allah ya rubuta a kaddarar rayuwar dan adam ba zai mutu ba mm. sai ya gabatar da wayannan abubuwan to kuma duk mutumin da ya ce yana son ya mu'amala da kai ka zama mai amana mm. idan ka zama mai amana ko da 'yan suka da hassada sun zo da ba a rasa su mm. to shi kuma Allah zai baka kariya ba tare da ma ka sani ba kuma sannan duk wanda ya ce zo ki kaza ko kuma zo kai kaza rike min guri kaza mm. to dan ya amince da kai ne to kai kuma ka rike wannan amanar ka ji tsoron Allah bari mu magana da ke a matsayin face UK a yanzu zan aje jakadi a gefe saboda sarautar naga ta fara shiga jiki yanayin maganar ma tana kokarin canzawa a salolin salon waƙoƙin da kike yi nake so ki zayyana mana wanne da wanne da wani nau'i kike yi na'am ina waƙoƙi kala-kala mm. na farko dai ina waƙoƙin siyasa aure mm. faɗakarwa da sauransu na'am to ban dai cika yin waƙoƙin fim ba gaskiya mm. ni na fi tsayawa duk wanda ya sani ya sani akan bangaren layin siyasa ne mm. da kuma faɗakarwa sai kuma biki da sauran da irin suna da sauransu to an fi sani na akan wannan layin duk waɗannan waƙoƙi wanda suke buƙata gwagwarmaya wanda suke buƙatar tafiye-tafiye da sauransu a matsayin ki na mace wani irin wasu irin abubuwa zaki ki iya cewa na alfanu kika samu ta dalilin irin wayannan wakokin da kike yi ban da wayannan sarautun da kika samu to babban alfanan da na samu a dalilin harkar waka mm. na je na sauke farali na yi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. kaga na samu alfano mai girma wanda a duniya da lahira idan Allah ya amsa hajji na ko mm. umarata na san na dace sannan kuma na biyu daidai gwargwado rufin asiri na rayuwa daidai gwargwado kuma Allah ya bani ta wannan sannan kuma abin da yake kara alfahari da shi dan adam mutum dai mai daraja mai mutunci mm. Allah ya hore min duk mutumin da na je gurin shi in mm. dai mai mutunci ne zai tsaya ya saurare ni za mu magana ta girma da arziki da mutunci muna mutunta juna ana mutunta ta silar waka wanda ilimi na ma bai kai wannan gurin ba amma wannan baiwar kuma ta kai ni to ta nan ina godewa wa Allah subhanahu wataala to kafin mu je dandali tambaya ta ta karshe wanda kila zaki ansa mana ko da rabin sakanne kafin ki ba mu ko kuma mu kai ki inda zaki gabatar da wakokin fati uk tana da aure ko tana shirin aure ko kuma tana jiran lokacin aure gaskiya ne to ina da yau wa kaina fatan alkhairi insha Allah to Allah ya tabbatar wasu waƙoƙi kika shigo mana da su don lokaci yayi da ina ganin zamu shiga amma ji waka daga bakin basarakiya na'am na da waka ta akwai juriya na'am akwai kuma wakar da ne akan almajirai wanda nake magana akan cewa in ka ji an ce almajiri mm. ana nufin mai karatu ba kuma dole sai ka tura ɗanka wani gari ba a gaban ka zai iya almajiranci to bari mu ga mu dan jira lokaci za mu dan tsahirta kaɗan kafin a kimtsa don saboda kafin ki sauka sai an kimtsa sosai masu kallo muna tare da fatihi abubakar fatihi uk jakadiyar wakilin wamban kano wacce muka tattauna tare da ita a wannan dandali na nishadi yanzu za mu dan tsahirta idan muka dawo za ta gabatar da wa'annan waƙoƙi kamar yadda ta faɗa da fatan za ku yi dako muna dawo gari ya waye To masu kallo barkanmu da dawowa ga mu a dandalin nishadi kuma muna tare da Fatima Abubakar wato Fati UK yanzu za ta gabatar mana da waƙoƙinta da ta yi mana alkawari kafin mu tafi hutu ranke daɗe mun dawo. Ban sani ba kafin mu tafi ko za ki iya tuna waka ta farko? to waƙata ta farko dai ainihin yabo na fara yi ne yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai kika canza layi kwatsam to abin da yasa na canza layi ka san shi annabi ba komai ake gaya mishi ba dole sai kana da ilimin sosai akan abin to wacce ce waka da zaki gabatar mana yanzu saboda bamu da lokaci zan yi akwai waka da ne akan almajirai na'am to bari mu baki dama masu kallo ga Fatima da wakar ta almajirai bismillah Eh, ‘Yan uwa mu rike almajirai, wataran sune ne attajirai, mu mu ceto masu rai, kar mu yarda mu zamsa karkarai, waga yara suna ban tausayi, inna gansa halin laulayi, a cikin mawuyacin yanayi, waɗansu yawon bola suka yi, sitayin ba magani ko iyayen su ba sa gani mun shigo mawuyacin zamani kowa ta kai shi yake yau na bani fatima yuke kara kira nake a kara himma kan almajirai uwa mu fahimci mu yan dagwai dagwai da karatu za su zama wasu almajiranci ba baraba ce a tsabtace harkar dan tsaron ƙasa uwa mu fahimci mu yan dagwai dagwai da karatu za su zama wasu almajiranci ba baraba ne a tsabtace harkar dan tsaron ƙasa aljabaru ubangiji a fari ce wajen neman ilimi mu karkato a tsabtace harkar dan tsaron ƙasa salati kara gun rasulu wanda ya yi kiran mabiya mu furfuto almajiranci ba bara ba ne a sashi rafa'u da auliya har da malamai na masa ambato a tsabtace harkar dan tsaron ƙasa akan ilimi fati nake kira a gun jama'ar mu ta nesa ko kusa mu fahimci diyan mu yan da kwai da kwai da karatu kar su sha ƙasa. Uwa mu ci da yamma dandalin titi a jihar mu ko kasa uwa mu fahimci mu yan da kwai da kwai da karatu ƙasa wato fati yadda nima da akwai sarautar da zan iya bayarwa da ina da ita da na ƙara miki guda ɗaya Allah ya saka da eh, saboda kin ɗauki muhimmin batu akwai baitin da ya zauna min a rai inda kike magana akan cewa wato ba a hana yaran yawo cikin wato cikin gari Eh. a ba su sana'o'i sai eh. saboda kin san wannan wani abu ne wanda ya shige wa mutane duk lokacin da ake yakar abin da ya shafi kamar barace-barace sai mutane sai su ringa ganin kamar ba a san almajiranci ne eh, kamar ba a san ilimin addini yauwa to kuma abin da ake gudu wannan barace-baracen shi ba fuska bace da ake sha'awa an fi so yara su samu ilimi an ce almajiri ni abin da na ce almajiranci ba bara ba mm. ni da kaji an ce almajiri mm. to me neman ilimi ai kalma ce ta larabci kamar mm. almahajjurun kenan me neman ilimi to su kuma wa'annan da suke kayan su wulakanta su kamar mabarata kenan kuma ba lalle almajiri ne ma yake bara ba za ka ga mace kamar ni da 'ya'yanta guda uku ta dabara mm. to wannan ilimin addini nake so a tsaftace a mm. gyara kamar yadda kowa yana alfahari da addinin shi kuma da alkur'ani mm. mu dai komai na na cikin alkur'ani ne ko to a tsaftace abin a tallafi rayuwarsu shine abin da nake bamu da lokaci fati da fatan mahukunta da kuma al'umma baki daya za a dauki waɗannan shawarwari da muka ji a waƙe a yi amfani da su a wacce ce waƙa ke ta biyu ina da waƙa juriya juriya na'am to na san dai wani shi ma muhimmin batu ne a ciki za mu yi dako a ƙarshe mu ga yadda za ta kasance amma kafin nan mm. masu kallo duka-duka da wannan waka ta almajiranci muka kawo ƙarshen jerin gwanin shirye shiryen mu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa musamman ita fati uk jakadiyar wakilin wato wamban kano wacce muka kasance tare da ita za mu naɗe tabar shirin a wannan lokaci kuma zan ku da ita domin ta gabatar da waƙar ta biyu wato juriya hmm. fati irin ki daɗe bari in maki gaisuwa irin ta saraki za mu baki tare da masu kallo ki naɗe mana shirin da waƙar juriya mun gode kwarai da gaske ah, bismillahir rahmanir rahim rabbana zalamna anfusna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana amanna bima anzalta wa tabi'ana rasula wa tubna ma ash-shahidin